wannan ziyara na mako zuwa ne yayin da ma ake ci gaba da lalubo hanyar magance tashe-tashen hankula da ke faruwa a jihar Taraba inda ma shugaban kungiyar ta Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalo ya ma jagoranci tawagar shugabannin kungiyar a Najeriya zuwa gidan gwamnatin jihar Taraba tare da yin kira ga gwamnan jihar Architect Dare Disan Isaku da ya adalci ga talakawansa a yayin da yake mulkin jihar ta Taraba Sheikh Balalo wanda yake jihar Taraba a bisa ziyarar aiki da yake yi a jihohin Najeriya ya ma zai ci gwamnan ne a gidan gwamnati da ke Jalingo tare da rikiyar manyan malamai na kungiyar irin su Sheikh Isa Taliyawa gombe dr ibrahim jalo jalingo shakabiru gombe da daraktan agaji na kungiyar injina mict da ma sauran malamai da kuma shugabannin kungiyar mun fito muna zaga najeriya ne gaba daya mun soma da bauchi mun yi kwana biyu mun zo gombe mun yi kwana biyu mun zo adamawa mun yi kwana biyu yau taraba muna kwana na biyu ina fata allah ya sanya wa gwamnatin ka albarka ya maka jagora ya baka ikon yin adalci ka rungumi da musulmi da kirista duk su zamanto naka ne kai gwamna ne na musulmi da kirista ba gwamna bane na kirista in musulmi ya zauna gwamna ne akan nan a matsayin shi na musulmi na musulmi da kirista kamar yadda Allah ya ba mu shugaban kasa yana musulmi da kirista da musulmi duk nashi ne kai ma yawa jihar taraba da kirista da musulmi naka ne to sai dai kuma shi ma da yake mai da jawabi gwamnan jihar taraba a kedare Dusan isiyaku ya yi godiya ne da ziyarar da kungiyar ta kawo jihar taraba tare ku da saba layar cewa shi kullum fatan sa ma ne a samu zaman lafiya a taraba to na gode da magananka don muna jin irin wannan maganganu yana kara mana gwiwa don zaman mu ya kamata mu so juna in mun so juna ba abin da zai gagare mu a nan Najeriya amma fada kaɗan kaɗan abin da bai kai ya kawo ba mutane su yi kisa kai ba da amfani a mutum mun tashi in sa ya shiga gonan wani ana tambayan diya ne sai a biya abu ba za ka ma ji ba mai anguwan ma ba zai ji maganan ba har magana ya mutu amma yau sa ya shiga gonan za a ce an yi kisan kai wani kungiyan kuma ya tara ce zai zo ramako ramakon kuma ya koma kan ramako mu kuma masu mulki mu kasa yin bacci don muna so mu daina nan wutar ya bulla can muna son mu toshe can wutan ya je ya bulla can. Jihar Taraba ta yi fama da tashi tashi hankula da gidan saba da rikicin kabilanci ko na addini wanda sautari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya batun da sautari akan danganta da son kai na shugabannin siyasar jihar. Alhaji Hassan Jikardo tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallake siradin majalisar dattawa a tantancewar sunayen ambasara da aka cikin kwanakin nan ya ce dole 'yan taraba fasu keke zuciya nesa. A kulle yau shi ne a yi wa mutane adalci da zara a yi wa mutane adalci an bawa mai haƙƙi haƙƙinsa babu wani fitinan da za a sake samu sannan ga mutanen kuma don girman Allah muna roƙo duk lokacin da ka ji wani abu a yi ƙoƙari a tantance ƙarya da gaskiya a ɗauki na ɗaukawa a jefar da na jifawa sannan a cikin wannan ɗin akwai hukumomi akwai hanyoyi kuma da suka dace mutum ya kai ƙorafe ƙorafensa ya bi hanyoyin da suka dace kada mutum ya ɗauki doka a hannunsa don abin da muke lura in ba mun sa hankali mun ja kunnen 'yan uwanmu da mutanenmu da sauran al'umma ka cokan za a wayi gari babu doka mutum zai ɗauki doka a hannunsa kuma ya gan shi gashi nan yana yawo a titi ba a hukunta shi ba to gobe wani ma zai aikata. Alhaji Hassan Jikardo kenan da ke zama tsawon shugaban jami'ar APC a Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.